A lokacin share fagen sauraron karan ɗan takarar gwamna a inuwar jam'iyyar PDP Isa Ashiru Kudan da sakataren jam'iyyar PDP na jihar Kaduna Ibrahim Usonu da wani jigo a jam'iyyar kuma tsohon kwamishin yaɗa labarai na jihar Kaduna Ben Bako da wasu jigajigen jam'iyyar sun halarci zaman kotun a lokacin da yake gabatar da bayani barista Elijah Kura wanda yake kare jam'iyyar PDP da ɗan takaranta Isa Ashiru Kudan ya ce ya rubuta takaddun koke guda hudu kuma ya buƙaci ko ta mishi bayani ko an aika ma waɗanda ake ƙara a jawabansu daban-daban barista Abdulhakim Mustapha mai kare gwamnan jihar Kaduna Nasir Ahmed Rufai da barista Ali Umar mai kare hukumar zaɓe sun ce an kai musu takardun ƙaran a ƙurarren lokaci akan haka suke buƙatan kotu ta ba su isasshen lokaci don nazarin ƙaran. Jim kaɗan bayan zaman kotun lauya mai kare Isa Ashiru Kudan da jam'iyyar PDP Ilaisha Kura wanda ya zo kotu ƙarƙashin rakiyar manyan lauyoyi guda goma ya shaida wa 'yan jaridu cewa ɗaya daga cikin abin da suke so a yi shine a sake kirga ƙurun da aka kada a lokacin zaben gwamnan jihar Kaduna. Muka yi a gaban tribunal nan cewa akwatunan zaben za a dawo da su a sake kirgawa. in kuma an kirga mu tabbata zai nuna cewa PDP ce ta ce. A nashi jawabin lauya mai kare gwamna Nasiru Ahmed Rufai, Abdulhakim Mustapha ya ce ba sa goyon bayan sake kirga gurin. They have an application that they want the court to direct that uh, the ballots be counted one after the other. in open court and we intend to oppose those applications. Lauyan da ke kare hukumar zaɓe Ali Umar ya tuba albarkacin bakin shi kamar haka. Abin da suke cewa a cikin ƙararsu shine akwai wasu wajeje inda suke an ƙara wa APC ƙuri'a kuma an rage musu. saboda haka suka yi kawo wani tebul inda suka nuna da cewa ga ƙuri'ar da ya kamata a ɗebe wa apc ga ƙuri'ar da ya kamata a ɗebe wa pdp in an yi haka pdp ta ci muka ce da su ba haka ba ne a halin da ake ciki mai shari'a ibrahim bako ya ɗage sauraron ƙaran zuwa asabar 25 ga watan mayu na shekara ta 2019 muhammad idris labarun liberty